sauran addinai ko da mushrikai sun ƙi hakan. يا ايها الذين امنوا ان كثيرا من الاحبار والرهبان لياكلون اموال الناس بالباطل لياكلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم يا ودن سكي إيماني سكي suka yi الله da abin da ku sani da yawa daga cikin malaman Yahudawa da da yawa daga cikin masu ibada a cikin Nasara suna karɓar dukiyar mutane ba da haƙƙi na shari'a ba, suna karɓa da sunan cin hanci da waninsa, kuma suna hana mutane shiga cikin addinin Allah, waɗanda suke tara zinari da azurfa, kuma ba sa ba da abin da ya wajaba a kansu na zakka, to ya kai wannan manzo, ka ba su labari da abin da zai bakanta musu rai ranar